يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ci gaba da karatun mana tafsir a wannan masallaci na transformer a yau laraba goma ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya zama daidai da goma sha biyar ga watan mayu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara idan ba a manta ba muna cikin suratu Ibrahim alaihi salam kuma a jiya mun karanta ayan da allah ke cewa kulli ibadiyar lazina amanu yuqimus salata أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيةً وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله تعالى يتي قل كفلا مسو كفلا مسوى لإبادية قول إبادي قبايينا الذين آمنوا وأن نسكي إيماني yuqimu salata lalle su tsayar da sallah kamar yadda ya dace wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su bayar daga abin da muka azurta su daidai gurgudo sirran walaniya ko a boye ko a bayyane duk wanda suka yi daidai ne min qabli ayati yawmun tun kafin wata rana ta zo la bai'un fihi wala khilal ranan babu ciniki kuma babu soyayya in baka yi aikin kwarai ba to wannan ba zai maka amfani ba alfarma ko wani abu makamacin wannan ya kulu ta'ala amiran ibadahu lalle a wannan aya ubangiji yana umarni wa bayansa bi zatihi su yi masa da'a tunda ya ce waɗanda suka yi imani already sun masa da'a saboda ba kowa ne yake amsa wannan kira ba sai waɗanda suka yi imani na hakika tunda akwai musulmi akwai muminai kun ga ana kiran bayan Allah muminai ne musulmi kamar su ne farko farko wanda a cikin su akwai waɗanda idan ana kiran ma ba za su ji ba akwai wanda kuma yana ji ma ba zai amsa ba Shi ne za a ga musulmi yana ganganci yadda ya ga dama wani ma in ka ga aikin da yake yi sai ka ce an yi wani musulmi ne sai in an jima kuma sai ya shi a safin sallah a gaba gaba kuma yana ce a gyara sabu ko yana taba ka wai saboda kafanka ta saba shi ba aikinsa ya saba a waje amma nan kafanka ya saba a ciki yana kokarin gyara maka kuma bai gyara na waje ba to kaga wannan sai dai a kira shi musulmi saboda ba san abin da Allah tabaraka wata'ala ya kunsa a cikinsa ba amma masu imani su ne waɗanda su riga kamar sun gama haɗewa duk da kasancewa sun gama haɗewa akwai ayyuka muhimman da suke aiwatarwa waɗanda yake sauran musulmin ba za su iya ba kuma ba za su bari ba sannan kuma akwai abin da ake so su daɗa ba shi muhimmanci tun da mutum ba zai amsa suna momi ne ba sai in yana sallah sai in yana kiyaye sallah amma Allah ta'ala ya ce kimar salata mutum ba zai taba zamowa mumini ba sai in yana ba da abin da yake so tunda ya sallanta nalul birra hatta tunfiqu mimma Wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim ba za ka taba samun aljanna ba sai ka ba da abin da kake so babban abin da kake so kuwa a yanzu shine kuɗi to sai ka dauka ka ba da sadaka ko kyauta ko kuma kai alheri saboda haka duk wanda ka ji an ce maka mai imani ne ai ya dauka ya bayan ne ya ba da zakka kuma yana bayarwa daidai gwargwado tunda annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kuma yanzu abubuwa da dama in kana so wa dan uwanka kamar yadda kai kake so wa kanka to sai ka taimaka da kuɗi in baka da kuɗi to sai ka masa alfarma ka sa baki saboda masu kuɗin ko masu hali su yi masa to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya san waɗannan sun amsa wannan sifa amma duk da haka yace su ciyar daga abin da ya azurta su wato sirran wa alaniya a boye ko a bayyane min qabli ayyati yau mun bay'un fihi wala khilal wal qiyam ibadahu bi ta'atihi wal qiyam bi haqqihi Allah tabaraka wa ta'ala ya saki kiran bayin Allah mu'minai da su yi masa da'a kuma su tsaya da haƙƙoƙinsa su bayar shine su bauta masa shi kalai ba tare da sun yi shirka da shi ba Sun wannan shine haƙƙin Allah guda ɗaya shine ya bauta masa shi kalai ba tare da an yi shirka da shi ba kai kuma haƙƙin da kake so Allah ya baka shine babban haƙƙi Allah ya shigar da kai aljanna karamin haƙƙi a duniya ka kare lafiya wannan shine saboda haka in kayi wancan Allah zai maka wannan idan baka yi wancan ba to ba lalle ne kuma Allah ya maka waɗannan ba zai iya baka na duniya amma na lahira ba zai taɓa yiwuwa ba wal ihsani ila khalqi kuma Allah yana son a kyautata wa bayinsa maza Allah ya riga ya fada inna Allah akataba al ihsana ala kulli shay'in lalle Allah ya wajabta yin ihsani a bisa kowa da kowa sai yasa a kaida ko mutun ya bata maka to ana son ka kyautata masa ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya annabi yayi magana a kashe kunama ko maciji ba da idan kunama ta sare ka to shikenan sai ka tunkuɗe ta ka ture ta kawai amma sai aka ce a kashe ko da ana cikin sallah ne tun abubuwa guda biyu baƙaƙe annabi ya ce ko kuna cikin sallah ku kashe su na farko kunama na biyu maciji amma ba dun wannan umarni da aka bayar ba in kunama ta harbe ka to sai ka ba da ɗaya ɓangaren ko ka ture ta in ta sake dawowa ta sake ɗaɗa maka sai ka ture ta ba za a kashe ta ba Tun da ita ma halittar Allah ce amma da manzon Allah ya ce a kake wannan ya gwada ko ba ta yi harbi ba saboda illanta sannan an ga maciji shi ma a kake wato ko da bai yi harbi ba saboda illarsa to sannan kana sallah ka kafa goshi sai cinnaka sai ta harbe ka to ga ga kana ga kai zaka murkushe ta ne kana sallah kai da kake gaban ubangijinka kuma ka je kana murkushe kaga kawai sai dai ka hure ka ci gaba da sallan ka wata ta sake harbin ka haka ne za zaka sai dai gokin kai kumbura eh amma kuma in ka kashe ka yi laifi ba saboda mafi karanci ana ganin wato irin waɗannan cinnaku cutarwansu da sauki yau da lokaci guda ne kawai in ka yi minti biyu minti uku shi kenan ka sha ba ya riga ya tafi sai dai in wanda yake ɗaukan lokaci to kaga wannan don wani ya fi tsoron cinnaka akan kulama in kunama ce sai ya kama ta ko ta harbe ki sai ya ce ai yadda ka san harbin cinnaka haka nake ji haka Allah ta'ala ya masa wannan baiwa to kaga duk da hakan ya kama kunama zai kashe duk mabiya yawan mutane illa take musu zai kashe to kaga shi a wajensa cinnaka ce kuma in ya ganta tashin hankali saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana bukatan isani ga kowa da kowa hatta dabbobi ma ana musu isani to balle kuma yan uwanka mutane to da farko dai Allah ta'ala ya ce bi an yuqimu salata shine bayin Allah su tsaya da sallah wa hiya ibadatullahi wahdahu la sharika la shine abauta wa Allah shi kadai ba tare da an yi shirka da shi ba dun ba wanda yake masa sallah sai Allah ba wanda zaka je ka fadi kai masa sujada sai Allah kuma a cikin ayyukan sallah ka kaf gaba daya daman ba aikin da yafi sujada kaskanci ba aikin da ya fi sujada gwada kaskanci shi yasa aka ce duk nan ba wanda za ka yi masa wannan sujada ka kwana lafiya amma ga sandan majalisa za ka yi mata ruku'u ka miƙe eh, sai ka yi ruku'u ka miƙe ba suna yi ba sannan za ka je wani waje ma ka yi sake yi ruku'u ka miƙe amma banda sujada in ka yi wa sandan majalisa sujada to ka bar musulunci sai dai ka sake kalmar shahada sannan duk wani ƙato mai katuwar kujera wanda ka yi masa sujada to shi ma a ranar kabar musulunci sai dai ka sake kalmar shahada saboda haka shi yasa a cikin sallah babban abin da ya fi muhimmanci sujada Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a lokacin da mutum ya yi sujada a cikin sallah ta farilla ko ta nafila to ya faɗa wa Allah damuwansa ya roƙi abin da yake bukata a wajen Allah maza Allah ya ce fa kamilun an yustajaba lakum lalle kun cancanci an samu ku wannan shi yasa in kana da damuwa dama kana da dama a cikin sallah musamman a wurare guda biyu waɗanda suke da muhimmanci ainu wuri na farko shine cikin sujada kamar yadda muka fala sannan wuri na biyu bayan an yi tahiya an yi salati wa annabi kafin a yi sallama wannan ma dama ce aka baka ka roƙi Allah dukkan abin da kake bukata amma idan an yi sallama to sai dai a koma du'a ibada abin da aka samu daga manzon Allah yana karantawa a bayan sallah su ko suna nan birjik da za ka ce za karanta suka kaf gaba ɗaya to bayan sallan sai ka yi minti talatin kana zaune saboda kana karanta addu'o'in da manzon Allah ya bayar bayan sallah kaga minti talatin ai ya fi tsawon lokacin da aka ɗauka ana sallah ko da ko sallah asuba ce an dan jata domin ka duba duk an ja sallah asuba da yi wahala ta wuce minti 15 tsanani minti 15 ko minti 10 to sannan kuma ka zo kana azkar kana karanta addu'o'in da aka samu daga annabi to sun kai minti 30 sai kai minti 30 kana karantawa saboda haka akwai wurare guda biyu kamar yadda muka ambata sai dai wajen da yafi muhimmanci shine lokacin da mutum yayi sujada kuma waɗannan salloli kamar yadda aka ce a tsayar da su za mu ga ƙarin bayani nan gaba wa an yunfiqo mimma razaqahumullah kuma su bayar da gabin da Allah ya azurta su min zakawat na ainihin zakka iri daban-daban domin ko wanda koda baya da kuɗi zai bada zakka kamar wani mutumi kenan baya da kuɗi amma dole ba bada zakka manomi idan ya noma abin da ya kai ausuki nawa ausuki biyar sa'i nawa sa'i ɗari uku daidai mudu nawa wannan kuma sai ka je ka kwatanta da mudun garinku ka gani mudu nawa zai kama don kun yanzu muna fal'a wani idan ya je to akan nan zai tsaya amma abin da yake rubuce tuntunin ausuki biyar sa'i ɗari uku tun da mu muna da mudu iri daban-daban saboda haka sai ka kwatanta ka samu sa'i ɗari uku sai ka gwada da mudun garinku ko na yankin ku yadda kuke aiki da shi da wannan zaka yi amfani to za ga talaka photo yayi noma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi abin da ya kai wannan saboda haka sai ya kasa kashi goma ya dauki kashi ɗaya bayar a matsayin zakka domin wannan ita ce arzikinsa ko wannan shine arzikinsa sannan daɗin daɗawa idan noman rani ya yi rabi wahala rabi kuma ainihin ruwan sama aka ce sai ya kasa shi kashi ashirin sai ya dauki kashi ɗaya ya bayar kaga an daɗe rage masa wahalar saboda duk wanda ruwan sama ne ya shayar da gonansa zalla aka ce kasa kashi goma ai mafi rabin wahalan waye masa ikon Allah domin duk kashe kuɗinsa idan Allah bai saukar da ruwa ba bai sanya albarka ba zai samu amfanin ba mutane nawa suke kashe kuɗaɗe da yawa sai su take a ainihin tutan babu to shi yasa aka ce kasa kashi goma amma mutumin da ya yi ban ruwa na wahala ruwa ya ɗauke ko kafin ruwa ya ɗauke yana ɗebowa yana yafawa ko yana biyan kuɗi ana kawowa ana yafawa sannan daga baya samu amfani aka ce to ya kasa kashi ashirin saboda me saboda wahalansa tana da yawa a cikin wannan to wannan kenan sannan sai mai tumaki kaman guda guda arba'in mai tumaki guda arba'in shi mai kuɗi ne mai awakai guda arba'in shi ma mai kuɗi ne nawa ne ake sai da awakan ka dauka mafi karanci naira dubu biyar dubu biyar sau arba'in dubu nawa kenan eh to wannan mai kuli ne ba ba mai kuli ba ne amma aka ce dauki guda ɗaya bayar a matsayin zakka shi yasa idan ka duba za ka ga in yana ba da guda ɗayan nan ba zai sake bayarwa ba sai sun kai ɗari da ashirin kai da awakai sai sun kai ɗari da ashirin saboda haka arba'in guda ɗaya hamsin guda ɗaya sittin ma guda ɗaya saba'in ma guda ɗaya tamanin ma haka za a yi ta tafiya kama lokacin da ka je ka ɗora ɗari da ashirin sosai a koma guda biyu har ka zo kana ba da awakai uku kana ba da hudu kana ba da biyar domin ƙarshe za a zo a wayi gari cikin kowane ɗari guda ɗaya za a bayar kowane ɗari guda ɗaya za a bayar sannan kuma an zo wajen shanu to masu shanu kan su masu talatin gaskiya mutumin da ya mallaki shanu talatin wannan mai kudi ne mutumin da ya mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ta shekara babu rikici a kai shi ma wannan mai shaida ne mai kudi ne alhaji ne to kaga waɗancan sun ɗara waɗannan kuma suna nan ƙasa saboda haka kowa da irin abin da Allah ya ɗora masa to in kawai gari kuma baka da komai to akwai kyautata wanda ake so wanda faqati ah, alqaraba da ainihin ciyar wanda yake wa dangi na kusa domin kusan wajibi ne mutum ya ciyar da iyayensa idan ba su da shi amma in suna da shi ya huta in suna da shi sai dai nemi lada saboda haka idan iyayenka suna da shi kai ma ka samu dama kamata ka huta shadda su don ka samu lada in ba mamaki Allah ya dauki ransu ba su rasa ba kai kuma ba kai wani aikin kirki ba to gara raka hutashar da su don wani zai ce a ah, ai baba na ma ya fi ni kaza kaza kaza ya fi ka amma duk da haka tun ka kai mun zali ka dauki ɗawainiyarsa sai ka rinka sayo masa abubuwan da yake bukata domin idan ya ji daɗi zai maka kyakkyawan addu'a ku samu ku rabu da shi a nan duniya lafiya haka ma mahaifiyarka amma idan mutum ya wayi gari ya kasance iyayensa ba su da komai to dole ya je ya nemo ya kawo musu dole ne ya ciyar da matansa dole ne ya ciyar da 'ya'yansa sannan ana samun waɗansu dangi na kusa waɗanda su ma dab da dab suke aka ce in babu waɗanda za su ɗauki nauyinsu to dole ne kai ma ka ɗauka don za a iya wayewan gari a samu babban ka bayi da kowa a samu kawunka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyanka bayi da kowa to haka za ka kyale shi kai kana da hali saboda kai za ka ɗauki nauyinsa sannan kuma da abin da ake yi waɗanda waɗansu manyan mutane suke yi cikin watan ramalala ne idan watan ya zo wani zai saya abinci da yawa zai saya kayayyaki daban-daban ya rarraba ma ƴan uwansa wannan yana daga cikin abin da Allah yake kiran bayan Allah su watar saboda samu lada da yawa sannan wal ihsani ila al sai kuma sauran mutane waɗanda yake babu dangin iya babu na baba waɗannan abokai ne ko kuma waɗanda ake ganin masu bukata ne su ma a rinka ba su abin da ya sauwaka shin ya shafi abinci ne ya shafi kuɗi ne ya shafi tufafi ne ya shafi wajen zama ne ko waɗansu abubuwa makamantan wannan sai dai duk wanda ka baki wajen zama to ka kafa hujja ka samu shaidu da in ba haka ba bayan ya ke kara goma sai ya kai ka kotu ana zuwa kotu kuma sai a ce ai shekara goma baka yi komai ba duk shekara ki yake gyaran gidan yake abu kaza kaza saboda haka kotu ta mallakar masa to kai ya zaka ji sai a ce ai shekara goma baka yi komai ba dama in ka ce zaka yi wani aiki ma zai ce maka kada ka yi to yanzu matsalan mu kenan a yanzu za ga mutum gakin nan ka taimake ki amma a ƙarshen tsiya zai maka wallahi sai dai ka mutu da bacin rai amma kana ji kana gani za kwace gidanka musamman a samu waɗansu shaidanun lauyoyi a yi ta bugawa da su saboda tsaban biyan bukatansu kawai ta duniya kuma za zuwa kwace gidanka alhali kai da farko taimako kai shi yasa duk wanda ka ajiye shi a gida to ka samu shaidu su shaida eh na ba da wani aron gidan nan har ya zuwa shekara goma ko ashirin a rubuta ku ne shaidu saboda haka in ka ɗauka ka bashi shi kyauta ma to sai ka samu waɗannan shaidu a yaga wancan takarda a rubuta wata takarda wannan yafi zaman lafiya kuma yafi tabbatar da ainihin wato gaskiya a tsakanin al'umma amma kawai ka sai gida a ɓoye ka kira Allah ran ka ce bismillah shekara goma shekara ashirin shekara talatin baka ce komai ba sai rana tsaka ka zo ka ce za fitar da Allah ran to fa sai an tara maka jama'a shi ma ba zai taɓa yadda ba sai ta rigima da ke kuma alarma ya zauna shekara talatin a gidan ko kobo baya biya ba mamaki ma kana daukan kudin gyara ka baki saboda baka son a gane cewa wannan gidan naka ne wadanda suna yin haka to karshe abin kuma sai ya zo ya ritsa da kai sai dai wannan a duniya ne in an je lahira Allah ba zai kyale wannan mutumi ba Allah ya sauke saboda haka waɗanda suke nesa su ma yi kokari a kyautata musu daidai gwargwado wal muradu bi iqamatiha abinda ake nufi da ainihin tsayar da sallah huwa al muhafazatu ala waqtiha da farko ayi sallah cikin lokaci wa hududiha sa'annan a kawo iyakokin sallah wa ruku'iha wa kushu'iha wa sujudiha sannan kuma a yi ruku'a yadda Allah ya ce yadda manzon Allah ya karantar a yi sujada yadda manzon Allah ya karantar tunda wata rana manzon Allah ya salla kan mimbari lokacin da ya salla kan mimbari da ya yi dar sai ya ce to na yi haka ne domin koya muku yadda ake sallah ko jiyan nan ko shekaran jiya ina ganin wani yana yin ruku'u bai gama miƙewa ba kawai sai ya tafi sujada kuma dattijo ne ni ina ganin girmansa amma daga nan sai na gane cewa kirmemmen dattijo ne tun ba yadda za a yi a kai ke shekara sittin ko saba'in haɓa kai kuwa bayan ka ciwo yake yi amma ban ka gaishe yana doka noma abin mamaki zai baka zan yi taki zai yi miƙa mikewa sosai yake sai ya dafa fatanya ma tukuna yake mikewa. amma a gaban ubangijinka ne ba za ka miƙe ba a gaban ubangijinka daga nesa kawai na waiwaya sai na ga ya miƙe daga ruku bai miƙe sosai ba kawai sai ya tafi sujada na ce laki a ce dattijo yi wannan ai ko yaro ma bai kamata ya yi wannan ba da fa ire-iren waɗannan salloli ƙauyawa sun fi idan ka gaba ƙauye ya yi koda a yanzu za a iya ce karatu bai je masa ba amma fa ƙauyawan sun fi ku riƙe rediyo domin kusan duk abin da ake a rediyo suna ji to a cikin watan azumin nan kowane tasha ka kama za ka ji tafsiri da wa'azi kuma wani zai yi magana akan a tsaye da sallah a daidaita sallah ɗin kamar yadda ya dace ta kenan a yanzu ƙauyawan nan ba su da uzuri amma a da za a iya ce suna da uzuri da kafin su ji wannan wa'azi yana da wahala kwarai da gaske amma a yanzu sai su faɗa maka abin da kai baka ji ba kana cikin gari kana zaune kana zazzare ido ko kana hidimanka so sun riga sun ji har sun gane ma menene ake magana akai to don haka yana da kyau a ji tsoron Allah lokacin da kake sallah kai kadai ko kuma kake yi a ainihin gefe sallar nafila to yadda limaman mu suke kokari suke daidaita al'amura ai haka ya kamata ka koya yadda suke yi a sallar farilla haka kai ma ake so ka yi a sallar nafila amma mutumin da ya salla a gurguje ya ainihin wargaza ta to wannan ba alheri bane wa amara ta'ala bil infaqi mimma razaqa fi sirri kuma anan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce a kashe koda a boye ba kashe koda a boye ko da yake koda a bayyane ya ce sirran wa alaniya a boye ko a bayyane wata aya ta ce in tubdu sadaqati fa ni imma hiya ولا جمالا كمان ينا أبونا بسم الله كمان تعملا إن الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير in tubdu sadaqati idan kun bayyana sadakoki fali in mahiya hiya to madalla da ita bi ma'ana a fili idan kun dauka kun bayar babu matsala sai dai kuma a gaba mai yace wa in tukfuha idan kun boye kuka bada fakirai wannan shefin muku alheri shi yasa malamai suke ce wannan kira'a daga nan idan ka dauko sai ka je karshe sai ka je karshen magana saboda haka boyewa shi yafi muhimmanci kuma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da daman su koyewa suke yi mun kika yin bayani mutum yana son ya bada sadaka sai ya zo masallaci ya ajiye idan ya zo masallaci ya ajiye an idan da sallah za ga ya zo ya ajiye abin sa amma ana itar da sallah zai kama hanya ya tafi kana ce ah, ga abin ka ba ka manta sai ya ce ba damuwa shi ya ajiye ne domin mabukaci idan ya zo shi kuma ya dauka saboda aka kai mai daukawa baka san waye ya bayar ba a irin wannan ne aka samu uba ya zo ya ajiye sadaka na ya zo ya dauka domin saboda idan uba yana da hali da ya da hali ba dole ne uba ya ciyar da shi ba wannan shine abin da mafi yawan malamai suka yi bayani kamata yi idan ya kai wani munzali ya take nemi nasa yanzu kai a rinka ciyar da kai kenan ana dura maka abinci tun kana karami har ka zama wani kato ai ta baka abinci a haka bulu ba mamaki ma rabon yanka kake hadawa duk kalo mai gaba ɗaya ba su koshi to kamata yayi kana kaiwa wani munzali sai a ingiza ka kai aure ne ko baka yi aure ba a fara koya maka duniya don yadda duniyar take kenan wannan ya gwada ko mutane nawa aka za ta yi maka ko nawa Allah ya baka zaka iya rike su amma in kai ta zama ga ka kato sai an ci yadda kai to wannan zai yi wahala idan iyalai suka taru gare ka ko tsautsayi aka ce iyalan gidan ku sun dawo hannunka ba za ka yi rige su ba saboda haka uba ya kai sadaka a ya zo ya ɗauka sai da suka koma gida sai uba ya ga sadaka ya ce wallahi ma iyaka aratu ya ce wallahi ba saboda kai na kai sadakan nan masallaci ba ba kai nake nufi ka ɗauka ba ya ce to tun da kai ka kai abinka ne kuma ina bukata na ɗauka to ai magana ta kare shi ne suka kama rigima suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce kowa ya yi bayani uba ya yi bayani na ɗauki sadaka na kai masallaci na ajiye inda ka saba ajiyewa na kama hanya na tafi abina shi kuma ya zo ya ɗauka kuma ɗana ne ɗana ne kaga idan ɗansa ne wato shi ya kamata ya baki ba abin da ya kai sadaka ya je ajiye ɗansa zai ɗauka ba shi kuma ya ce shi ya fito masallaci dama yana tsananin bukata da ya zo ya gani kikenan sai ya ɗauka sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kowa yana da gaskiya Sai kai uba abin da kai niyyan sadaka ladan ka yana wajen Allah amma karka tsaya kana cewa wai ɗanka ne ya ɗauka ba ruwanka da wannan sannan kai kuma da ka ɗauka to abinda ka ɗauka naka ne rabonka ne haka Allah ya kaddara to kaga wannan shari'a wato babu matsala amma karka yadda akan abin da ya shafi duniya ka kai ubanka kotu kada ka yadda akan abin da ya shafi duniya a ce ubanka ya kai ka kotu karka yadda don hatsari ne wannan kuma wannan ya gwada ko a lahira kun tashi baran-baran za ku yi kaga alakan da ke tsakani saboda ka yi taka zan amma akan irin wannan tun da ilimi ne aka samu ayan kawo mana hadisin ala ta maimaita mana saboda me saboda akwai ilimi a ciki wannan shi ya gwada cewa duk lokacin da ka zo ba da sadaka a boye sai ka je ka ba da karuwa ko ka ba da wani matsiyaci to rabonsa ne ko dan kyaye ne ka dauka kawai da ka duba sai ga wani bugegge ne sai ka jawo shi ka dakatar da shi ka zikci gashi tukuna ka ce nan jinan abinda na baka don girman Allah karka je ka sha wani abu ai ai sha sha yana musu haka sai ka ji ya ce wallahi malam ba zan sha ta ba ko ta ba zan saya ba balle ma a samu yana da mata sai ka samu yayi wa matansa ko yayansa ko ya kai wa iyayensa saboda in ana faɗa musu yanayin tarbiyya ce ta sa suka lalace amma wani in ka baki kai masa saiti ka takura shi. musamman ma ya san za ka iya bincike ka gane cewa yana aiwatarwa wallahi zai je ya aiwatar kuma gobe idan ya zo kaga za ka ɗauka ka bashi kuma zai je ya aiwatar ba zai yadda yake abin maye ba to wani ya ɗauki sadaka a zamanin annabi ya baya sai karuwa ta ɗauka suka ce subhanallahi an yi sadaka wa karuwa an yi sadaka wa karuwa wani kuma da ya ɗauki sadaka ya je bayar a zamanin annabi sai ɓarawa ya samu aka ce subhanallahi barawa ya samu sadaka manzo Allah ya ce a ah. yace karuwan nan da take karuwanci za ku samu talauci ne sanya ta wannan. in aka ba ta sadakan nan ba za ta yi abin nan karuwanci ba kuma haka ne mafiya yawa karuwan nan da suke talauci ne yake sanya su haka sai kuma waɗansu daga cikinsu wato burin duniya suna son su tara abubuwa da yawa kaɗan ne daga cikinsu ainihin lalatattun ba talauci ba ne ba burin duniya ba ne sannan manzo Allah ya ce wannan kima barawan da ya ɗauka, to mai yiwa zai hana ki sata mai yiwa talauci ne ya sanya ki saboda in yana da wani abu a jikinsa to ya zai iya dauki na wani sai dai kuma ana samun kalilan su kuma haka Allah ya yi su barayi wani a nonon uwarsa ya sha wani a jinin ubansa ya samu ba zai taba bari ba amma ba su da yawa duniya ba su da yawa shi yasa yana ganin wani abu ya duba ya duba ko ya dauka sai ku zo kuna ta binciken waɗanda kuka raina alhali ga barawan tare da ku kuma haka Allah ya yi halinsa sai ka samu ire-iren waɗannan suna tara abubuwan da ba su da amfani kai ƙarshe in ya je ma ya hadu da wani yaro ko ka ne sai ya zare ya ɗauka sai ya je can gaba sai ya ce kai yaro ya haya ce ai biro na ne ya bata sai ya ce ga biron nan ga wani biro nan je ka abinka kaga shi bai amfana ba saboda mai saboda satan cikin jininsa yake ya sha a nonon uwarsa ko ya ja a jinin ubansa Allah ya sauwake ya sa kullum ake son addu'o'i daga cikin addu'o'in da ake bukata za mu samu cikin addu'an annabi ibrahim wannan tun kafin mutum ya tara iyalai ya kamata ya rike wannan addu'a balle kuma idan ka tara iyalai don saboda a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali yana iya yi ba in matanka ba ba ce, ba mamaki a samu uwarta ko kakanta ɓarauniya ce ko wata a cikin dangin ɓarauniya ce saboda haka injinin ya hadu to in ka yi sa'a ba gidanka zai fada dama abin ya taso zo yana neman inda zai fada to ko ina zai je sauka ka kayi addu'a sai Allah ya taimake ka Allah ya sauke naga mutanen da yawa so razana dama haka ne maganin wannan sai dai addu'a maganin wannan sai dai addu'a ko auratayyan da yake a duniya da yawa ai ba dogon bincike ba dogon bincike wani yanka je kai dogon bincike ka samu dan zina ne san da Allah ya riga ya rufa asiri ya tafi a haka sai ai kokari a gyara abin da za a iya gyara ba musamman ma a yanzu yadda abubuwa suka zo suka rude kai kana nan ka bar yarka ta tafi Jos karatu ko kuma ta tafi Kano karatu ko kana nan kana zaune ka kai yarka Abuja ko Ibadan babu mai kulawa da ita ba wanda ya sai ce mata ufa sannan shekara talatin ko arba'in ba ta yi aure ba a ce kuma babu wani namijin da ya sadu da ita haka ga yana da wahala haka ma 'yan matan ƙauye karku ku ɗauka na birni irin dagulen da ake yi yara sun tafi biki sun je sun yi kwana da kwanaki suna tare da mazajensu kasa mai ya faru kai dai kawai a rufa asiri kai ma da kake zazzare ido ka kama hanya ka tafi wani waje babu kowa aka san me kai a can to banda dogon bincike amma in za a yi aure a bincike abinda za a iya bincikawa in ka gamsu ka bayar daga bayan wani abu ya bullo kuma a yi ta addu'a shi yasa babban abinda za a rike sai dai addu'a Allah ya rufa mana asiri wannan shine to don haka mutum ya bada ainihin sadaka ko alheri a boye ko a bayyane kamar yadda wannan aya ta gwada duk ɗaya ne duk ɗaya ne idan ka bayar a ɓoye ɗaya ne in ka bayar a bayyane ma ɗaya ne bayarwan ka bayyane inda babu riya a ciki to shi kenan sannan kuma Allah ta'ala ya ce wal yubadiru ila zalika wato su yi gaggawa su aiwatar da wannan min qabli an yau mu tun kafin wata rana ta zo wa huwa yawmul qiyama ita ce ranar tashin alqiyama la bai'un fihi a ranan babu saye da sayarwa babu alfarma wala khilalun kuma ranan babu soyayya babu dangantaka ba wanda zai amfanar da wani sai bayan Allah kawai la yuqbalu min ahadihim fidya ba a karban fansa daga hannun kowa ko min kudin sa an tuba anasuhu kama qala ta'ala wai a fanshe shi Allah ba zai yadda ba kamar yadda Allah ya ce fal yawma la yuqadu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru lalle a wannan rana ba a karban fansa daga gare ku ko daga wajen waɗanda suka kafirta shi yasa ayan tana tsoratarwa don ta gwada cewa hatta ainihin musulmi daga cikinsu ma babu wani wanda za a fance shi daga azaban Allah to balle kuma kafirai saboda haka da ku da kafirai duk ɗaya ne a wannan rana sai dai kawai inda aka samu sassauci shine an ce ainihin masu imani masu imani kan za su samu sauki musamman ma idan an samu 'ya'ya da iyaye za su taimaka wa juna kamar yadda nasosi daban-daban suka tabbatar wala khilalun qala ibn jarir babban malamin tafsiri ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala yace laysa hunaka makhallatu kalilin saboda haka ranar takin alkiyama babu amfani wato daga wajen masoyi wanda zai amfane ka inda baka bi Allah ba saboda haka fa yasfahu amanis amanis tawjaba al-uquba an al-iqabi li mukhalafatihi a ce wanda za a yi masa azaba za a zo a sassauta masa wannan ba zai taba yiwuwa ba bal hunaka al-adlu wal qist lalle ranar tashin alkiyama nan ne ake yin adalci tsantsa ake daidaita al'amura tsantsa ba tare da kwane-kwane ba waltu wal muradu min haza annahu yukhbiru ta'ala ibnu kathir yace abinda ake nufi Allah yana ba mu labari annahu la yanfa'u ahadan bai'un wala fidya lalle wani ciniki na saye ko na sayarwa ko na fansa da za a bayar a wannan rana wato ayi beli wannan ba zai yi amfani ba wala wiftada bima fil ardi zahaban law wajadahu aya ta tabbatar da a ce duniyan nan za a cika da zinare a je a bayan domin a fanshi mutum daga azaban Allah Allah ba zai karbi wannan ba yanzu da zaka cika duniyan nan da zinare naira nawa za a samu ko garin bauchi nan aka ce an cika da ainihin naira dubu ɗaya ɗaya demi demi kana ganin nawa za a samu nawa ne su uh, koya ɗin bauchi mala abdullahi tunda goya tv kuna bincike shi yasa na tambayi atbu har yanzu ATV ba su san su koya ɗin bauchi ba su koya mitas na bauchi faɗin bauchi gabas da yamma kudu da arewa birnin bauchi ga unguwannin da suke tsakiya ga inkil ga rafin makaranta ga ina ne yamma da dada su ne karshe ko miri ne karshe eh to dukansu biyu miri da da dada tanan kuma take mai alewa ko gwalle meji eh bayara ne karshe Baya rasu ne suke gaba da to in ka hada wannan faɗi gabas da yamma kudu da arewa mu ɗauka kawai za a samu square meters nawa yana da yawa to in ka kwatanta ki da na jihar Bauchi gaba daya ina geographers ne kan don na san wannan ana karantar da mutum tun yana primary ana karantar da shi sai ka haddace to daga nan kuma sai mu je na Najeriya daga najeriya kuma sai afirka in ka je na afirka kuma sai ka je na duniya inda mutane suke zaune ko inda ƙasa yake banda inda ruwa yake to ka hala da inda ruwa yake wanda an ce ya fi inda ƙasa take yawa to idan ka hala a ce duk waɗannan an cika da naira dubu ɗaya ɗaya sabi fiyal domin ba su cika kasancewa tarkace ba to mu ɗauki kewayen bauchi kawai kana ganin idan aka cika kadadan bauchi kilomitan gabas da yamma kudu da arewa aka cika da naira dubu ɗaya daga nan har ya taɓa sama ta ɗaya naira miliyan nawa za a samu eh bayan kace tiriliyan kace tiriliyan mutumin kawai ba zai gane ba shi ya fi jin miliyan don kace biliyan ma zai ce ko dai miliyan don ka faɗa masa miliyan kafin razana shi ai tiriliyan din ma wato miliyoyin ne suka yi yawa suka zamo barkatai sun wuce hankali kaga yana da yawa to wannan ne mutum zai dauka ya bada Allah kai da kake roƙowa wajen Allah kuma kai ne zaka dauka ka bashi Allah ya karba Allah ce ba zai karba ba ko zinare ne ka cika da shi ba kuɗi ba zinare to me yanzu ka dauki wannan dubu dubu kamar cikin bauchi ka dauka ka kai a waje in ka je wata ƙasa duk wannan kuɗin jami ɗaya kawai za a baka sai a wazar da wannan kuɗin ya zama kace ai muna jiya na fala mana naira dubu goma na najeriya a wata kasa idan ka je kudin a wilbaro za ka dauko naira dubu goma kacan na najeriya ko kudin iran yanzu idan ka dauko ai ina ganin su na kwatanta da riyalai sai ka ga abin ya baka mamaki sai a dauki guda ɗaya sai a ce wannan wannan ɗari ne wannan dubu ne wannan dubu goma ne suna da dubu a kirin suna da dubu ɗari a takarda guda daya kaga namu Najeriya ko duk tarkacen mu bamu da dubu dari guda daya sai dai dubu daya amma ba mamaki nan gaba ka ga an fitar da dubu biyar guda daya dubu goma guda daya daman zamo kuka daɗa nausawa kujinku yana abin nan to kuma balu ɗinsa raguwa yake yi balu ɗinsa raguwa yake yi to duk abin da ka tara wannan an kawo mana misali ne duk abin da ka bada Allah ba zai karba ba saboda yana neman abin da yafi wannan karanci a wajen ka nan duniya shine kai masa biyayya kawai shine Allah ta'ala yace fal yawma la yukadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru saboda haka wala khilal wato babu wanda ciniki saye da sayarwa ko fansa ko beli zai masa amfani sannan kuma babu wanda sayayya za ta yi masa amfani wala tanfa'uhu sadaqatu ahadin wala shafa'atu ahadin idza laqiya Allah kafiran duk wanda ya hadu da Allah yana kafiri to abokantakan wani ba zai masa amfani ba ko shi dan annabi ne ko dan manzo ne wannan ba zai masa amfani ba in zaka bi Allah ka bi Allah to kuma ka ga nan da zaka gane wautan wadansu kenan wani in yana da wali akwai wali a cikin su shikenan su zai su kwanta sai ta wali yana wahala eh su kwanta sai ta shi kuma wali yana wahala azumin litinin da alhamis da daddare zai take ta sallah sai ta karanta alkur'ani yana addu'a kowa ya tashi sai ce a garin mu akwai waliyi shikenan ba zai tsaya kula da sallah ba ba zai yi ayyukan ibada yadda ya dace ba yana gadara da wancan wai zai taimake shi ran tashin alkiyama wallahi ba zai taimake ka ba kowa ta sai ke yi wannan kenan qala Allah ta'ala to akar makallahu ga walansu ayoyi nan a gurguje daga cikin suratul baqara kawai tunda ayoyin suna da yawa Allah ta'ala ya ce wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana wattaqu turja'u na fihi ila Allah tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan aya ita ke kyauta zaton ita ce aya ta ƙarshen sauka a cikin alkur'ani wattaqu turja'u na fihi ila thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita ce ake kyauta zaton aya ta ƙarshen sauka a cikin alkur'ani daga nan sai Allah ya rufe qur'ani sa sai taqu yawman ku ji tsoron wata rana la tajzi nafsun an nafsin shay'a taqu yawman tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha shafa'atun wa la هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون don na gaba je goman karshe bane mala ya fara gengedi shi yasa nake ce karanta amma mafi yawa na kan karanta saboda gurguje mu wuce mu ci gaba da abin da mutane suke rike rike a hannayensu saboda haka ku ji tsoron wata rana wanda shafa'a ceto alfarma baya amfani sannan fansa ko beli Allah ta'ala ya ce ba zai amfani ba saboda haka tun daga nan duniya kai kokari ka gyara to dai ayan kuma Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm ayyuhal ladzina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون to kaga wannan aya tuntunin ta riga ta faɗa mana Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kai imani ku bayar da gabin da Allah ya azurta ku min qabli an ya ce yawmul la bai'un fihi tun kafin wata rana ta zo wanda yake babu saye da sayarwa a ciki in ka ce ma za ka yi ciwa-ciwa ma babu ciwa-ciwa tun ka san a nan duniya ne in an zo sai wani ya zo ya ce to nawa za mu yi da kai in dai abu kaza ne za ka fita sai a yi ciniki kuma wani abin mamaki ana cinikin shi kenan hatta kwamfuta za a je a share sunanka har cikin kwamfuta za a shiga a share sunanka shi ya riga ya ci sa nan je lahira kuma yayi bayanin kudin da ya ci to a lahira ba zai yi ba duk wayonka da sanin sirrin kwamfuta da sanin yadda ake tuwatuwa to ran takin alkiyama ba zai yi ba in ka kuskura ka je a hugunce to haka za yi ta tafiya ba mai kubutar da kai sai Allah shi ne labai un fihi wala khullatun kuma babu soyayya soyayya ba za ta yi amfani ba nan duniya ne take amfani shi yasa aka ce kaga abokai guda biyu wanda suka hadu domin Allah suka rabu domin Allah to ranar tashin alkiyama ana hada su a cikin inuwa na ainihin Allah tabaraka wata'ala tare amma kaga sharadi sai sun hadu domin Allah sai sun rabu domin Allah wannan zuwa mashaya suka hadu wannan zuwa wajen sata suka hadu wannan zuwa wajen zalunci suka hadu wannan zuwa wajen shirya makirci da tsiya suka hadu saboda haka idan kun hadu akan siyasan ƙarya to ranar tashin alkiyama za ku rabu idan kun hadu a wajen sarautan ƙarya ranar takin alkiyama za ku rabu kuma ba zai yi amfani ba wannan soyayyen nan iyakaci ta zai a nan duniya akan kome gine ya za ka duk wanda za ka hadu da shi to sai ka hadu da shi da soyayya domin Allah amma kaga ga wajen aure yanzu ka zo ka ga yar wani sai ka ce kana kana son ta kuma har cikin ranka kana kaunanta ba musulunci abin da ya sani kana kaunanta domin a daura maka aure da ita ku zauna Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku zuriya ko ba haka bane to lokacin da aka zo aka aminci aka baka wannan aure ubanta ya zama ubanka uwarta ta zama uwarka sannan ubanka ya zama ubanta sannan uwarka ta zama uwarta kaga an samu karin dangi kenan dama abin da ake so kenan sannan kuma za a yi zaman lafiya tunda dai ba a yin aure a ce wata ɗaya ko wata biyu wannan aure haramun ne ko ka tafi wasa ƙasa ka ce iyakacin yadda za ka zauna shekara ɗaya ko biyu kai ko goma ne an ce duk auren da aka yi aka ce za mu ɗaura aure na tsawon shekara tamanin to auren bai yi ba ya zama tamfurare mai ri haramun ne shekara tamanin ba ku da tabba za ku kai shekara tamanin wa yake ku yanka ina ruwanku duk auren musulunci da ake ɗaurawa ba a faɗin lokaci sai dai a yi ta addu'a Allah ya tabbatar da shi saboda haka idan ka ga ‘yar wani kana so to wannan soyayyen haka Allah yake wa cikin zukatan bayi amma akwai matakan da aka ce ka bi sai dai irin abin da bai ta kara ya karya ba ta zo yake nan kawai sai ka hango ta kai ya kamata nemi wannan sai assalamu alaikum amma a rama an kai sallama fa banda kafa ido assalamu alaikum kawai ka wuce to sai ka fara tambaya ni ina ganin wance tana yawan wucewa yar gidan waye ne yar gidan wani ne a unguwa kaza to kuma sai ka je ka yi shimfiɗa domin saboda mai saboda a samu sauki ko in ka rasa samun wanda zai maka bayani assalamu alaikum yan mata da Allah saurara a wace anguwa kike a gidan wa kike za ta iya ce gidan wa ne in ma ba san shi ba sai ta faɗi wani wanda aka sani sai ta ce yana kusa da masallacin transformer ne nan ma an baka aiki masallacin transformer ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa to tun da dai kana so to sai ka zo bincike Eh, sai ka zo bincike ka yi zaman tun safe kana ganin in ta zo wani gida za ta shiga har ka gano ai abin da ake magana shine komai za ka yi shi da mutunci ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya wannan kauna da soyayya to ba wannan magana ake yi ba shi ma bayan kun halin kun zo kun yi zaman takewan aure bisa kiyaye dokokin Allah to in kun je lahira kuna tare kaga ai an ci riba amma ba ku yi zama mai kyau ba to za a samu matsala ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wannan aya ce ta Allah الله wataala Allah ya samu dace saboda haka wala shafa'a kuma babu ceto babu ɗaukan beli wai wani ya je ya taimaka bayan yanzu a nan duniya za a iya samu yanzu ana kama kayan wani babban mutum ya je yi magana sai ya ce a saboda albarkacin ne ku sake shi kawai to alahira wallahi ba za a yi wannan ba in dai mala'iku suka ramke ka kashi ga hukudin ko annabi ba zai kwato ka ba kawai tun daga nan duniya ka yi kokari ka gyara aikin ka don annabi yana ganin an ramke kama in ma bai sani ba ya tambaya aka ce yaya ne ya ce yaya ne aka ce kaza kaza ne to abinda zai faɗa ne zai ce faso kan faso kan babu ruwana babu ruwana don ko manzon Allah idan ya zo ya tsaya a tafke na alkausar yana ɗibawa yana ba da mutane da hannayensa waɗansu suna ɗibawa da kansu zai ga waɗansu mutane mala'iku suna koransu suna ƙoƙarin su zo su karbi ruwa ko su sha ruwa a wajen annabi ana koransu manzo Allah zai ce me yasa yaya haka saboda ya gansu da ainihin fararen gaɓoɓi na alolansu in wannan alama ba za ta ɓata ba ba za ta taɓa ɓata ba sai mutum zai shiga wuta sannan ta ɓata ko sai ya je kan siraɗi sannan sai ta ɓata a to tun da kima yaudaran Allah yi ai ka yi yaudara ne da sallanka da alolanka to ne za ga sakamakon yaudara ran tagin kiyama za ka tashi da wannan hafke. ana shiga cikin mumine kai ma kana shiga ana zance kai ma kana sa baki amma ana zuwa siraɗi za a gane kurenka a wajen za a gane kurenka to tun daga nan ma manzon Allah ya gana koransu zai ce me yasa yake koransu za a ce yana koransu ne saboda me saboda ai baka san abin da suka yi a bayan ka ba baka san barnan da suka yi a bayan ka ba sai ce to haka ne ba ma zai tambaye menene barnan ba sai fasu ce fasu hoka ya ce Allah su Allah su ba ruwa na da su to kaga filin alkiyama wala fa babu to? ko annabi ba zai yi maka komai ba in za ka bi Allah ka bi Allah kawai alkafiruna humu zalimun kafirai su ne manyan azalumai saboda haka matsayinka na musulmi karka yadda ka faɗa wannan layi sai Allah ya ce mai الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار mun ce waɗannan ayoyi guda uku da za a karanta sun ƙunshi manya-manyan ni'imomi guda goma waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ko ka gole ko karka gole Allah ya riga ya yi ko ba zai canza ba sai lokacin da amfaninsu ya ƙare ko lokacin da zai yi takin alfiyama amma dai abin da yake bukata shine ka shiga taitayinka ka mai da hankali Allah ya maka waɗannan abubuwa ne don ka samu saukin bauta masa ba tare da an yi shirka da shi ba shine ce Allahu allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halitta samai da kasai sama tana da amfani gare mu kasa ma tana da amfani ko ba su da amfani a 'yan kace ba kasa ce take da amfani kawai to shikenan Allah ya laga saman sa wahala zaka sha ko sai wata kugiya ta zo ta zai ta ja ka ai sama da kai daga can kuma ka fado saman nan da kake gani tana da amfani ƙasa ma tana da amfani kowanne da amfaninta wa anzala minas samaa sama ima'an kuma ya saukar da ruwa daga sama saboda haka in ka yaye saman ta ruwa zai sauko to da aka saukar da wannan ruwa fa kharaja bihi minas samarati rizqan lakum sai Allah ya fitar da yayin itace su ne suka fi yawa a duniya domin ya kasance arziki gare ku sai yasa za ga waɗansu ƙasashe su ba sa cin abinci mai nauyi abinda suke ci shine marar nauyi menene abincin su shine 'ya'yan itace ko yanzu mutum ya bunƙasa ka ci ka koshi idan ka ga alamun cututtuka za su kama ka to ka dawo kan 'ya'yan itace da safe kawai sai a haɗa maka ainihin a yayyanka maka ɗanyen timatir da taruhu da tattasai ka sa cokalinka sai ka naɗa ka tashi da shi zai ka samu kunu ka tsora a kai amma baka je ka tambayi likitoci su maka karin bayani don karkaji eh mutum ya je ya jiya a ya je ya hada a mu matsala a zo ana nema na ah. sannan da rana sai ga dan ma ba sa neman abinci mai nauyi musamman idan muka dauki misalin kasashen larabawa da kasashen turawa su alkaman ma da suke nomawa zaka je ga musu buredi ne kawai kuma buredin da ake musu su cikin sa fanko ne cikin babu komai in kuma ba haka ba to sai dai a manne shi ya kasance ya yi lafe-lafe yadda ka san wannan leda haka za a yi akwai wanda yake mai faɗi akwai wanda yake ɗan ƙanƙani amma in ya samu mai faɗi kamar tafin hannu guda biyu shikenan idan ya ci sai ya ɗora ruwan shayi shikenan kuma sai binci rana ko na dare kai ko za ka samu mara irin wannan guda uku za ka taki da shi amma ka lura za ga da daddare dole ka nemi abinci saboda amfaninsa wato bai da yawa ba zai maka amfani ba dalilin da ya sa na kawo wannan magana faɗin Allah da ya ce muka fitar musu da 'ya'yan itace don abin da ya fi yawa a duniya kenan saboda haka in ka dauko da dawa da gero da maiwa da masara da menene to ka dauko 'ya'yan itacen kawai da muke da su waɗanda suke jeji da waɗanda ake ainihin daddasa su saboda dan mangoro yana cikin dan itace ga gwaiba ga lemo, ga ayaba ga abarba ga atile ga kanya ga dinya ga alilliba ga tsada ga gwandan daji ga gwandan gida ga rake shi ma yana daga cikin waɗannan abubuwan da suke sun da shi ruwa ne ma don ka taki lissafin sai ka samu goma ko goma sha amma dawa da gero ka je lissafin su dole ka zaya yanzu ne ma aka mai da wake da ainihin gyada suka zama abinci amma mutanen da wajen su ba abinci bane ba abinci bane dole suke yi kawai idan kaga an yi alale marmari ne amma yanzu alale ma abincin rana ne in kaga an yi dambu marmari ne amma yanzu dambun ma abinci ne kowa ya sani da garin kwaki kara ki ake yi duk wanda zai je makaranta zai ce bari ya sayi garin kwaki don ya zama masa mai ya zama kamar support ne wato abin da zai dan taimaka masa to amma yanzu garin kwaki wani ma da garin kwakin yake suhur kuma idan ya yi suhur da garin kwaki ko da ba, to ya fi ka gani warai kai da ka ci tuwon masara ko kuma ainihin tuwon da bai tuku ba to Allah tabaraka ta'ala da yayi sama ya saukar da ruwa daga sama sai kuma ya fitar muku da yayin itace iri daban-daban wannan ba ni'ima bace ko baka da kudin sayan lemo da ayaba da gwanda to lokacin da idan yanayi ya yi ka jejeji kawai za ka sha ɗinya sai ka ƙoshi za ka sha kanya sai ka ƙoshi sannan za ka sha gwandan daji sai ka ƙoshi sai idan ka samu gwanda ma ko mai nama ne ko mai abin nan to shi yana maganin yunwa kai ƙarshe gauɗe ma yana cikin yayan itace don abin sha'awa ne shi ma in ka samu mai laushinsa maganin yunwa yake yi ka tambayi yan farauta sannan in ka ce ka ƙoshi ka rasa yadda za ka yi da koshinka to je ka samu tsada kai ta shan tsada sannan ga ainihin magariya magariya na kura wanda yake magani ne ga magariya na mutane wanda shi kuma abin zaki ne abin kwaɗayi ne waɗansu abubuwan da Allah tabaraka Ala yake fitar da su a daji sai ka samu a cikin gari ma wato ba za ka same su ba akwai wani abu yadda ka san kakiyo haka za gan shi in yayi jaja zuri yana da zaki shi ma za ga bishiyoyin su barkate a jeje wanda wannan da za a ce za a yi gona ko za a yi a wani waje don na gani a wata kasa su sukan tara waje guda suna matsewa a cikin na'ura a sa a kwalban wallahi kai talaka ba kai saka saya ba sai dai mai kuɗi ya saya ya san maka amma kaga gaki a nan Najeriya za ka gani a jeji jefi jefi za ka gani a jeji shine Allah tabaraka wata'ala yace fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum da wannan ruwan sama ya fitar muku da 'ya'yan itace kaga 'ya'yan itace nan babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kai hasali ma wani abin takaici za ka iya zuwa abin takaici abin mamaki sai ka je kasashen waɗanda ba musulmi ba ka samu ƙasansu ta fi kyau wajen noma duk abin da ba tsammani ma noma suke yi tunda yanzu akwai inda za ka je ka samu wannan albasa kofar gida yake yi wannan shinkafa ana yin ta kamar yadda kuke masara a cikin gidanku ko a kofar gidajenku to su haka suke shinkafa a kofar gida ko a cikin gida saboda haka duk abin da suka shuka zai fito kuma zai yi kyau akwai inda kwata-kwata ba su sa taki in sun sa taki ma matsala ne akwai inda babu maganan feshi saboda mai ba sa noma sai dai su rinka tsira su rinka ainihin cira saboda haka in ciyawa ta yi kawai za su je suka cire daidai inda shukan ya fito suka ciccire ciyawa so zai girma ba ruwansa wannan ciyawan ba za ta yi girma ba wannan abin zai mike waɗannan duk ni'imomi ne na Allah subhanahu hala amma mutane ba sa gani wa sakhara lakumul anhar kuma Allah ya kore muku koramai zai yi wahala ka je ka samu korama waga mutane a ciki suna ɗiban ruwa ko suna wanki ko suna amfani da shi ba kuma ku da za ku samu koramai a kusa da garuruwa duk inda ka je inda kusa da gari ne to sai ka samu lambuna a gefe ba abin da ba a shukawa a wajen lambu ne daga nan har ganin iyakanka wannan ba ni'ima bace me yasa ba za gode wa Allah ba wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara kuma Allah ta'ala ya hore muku ainihin rana da wata da'ibai ne waɗanda suke tafiya eh نعم وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر amri Allah ta'ala ya hore muku kwale-kwale wanda yake gudana da al'amuranku wato wanda yake gudana da dukkan bukatunku da umarnin Allah wala wancan lokaci ne don abin da su suka sani babban abin hawa ko babban abin da ake transportation da ke shine kwale-kwale kaga nan ma Allah ta'ala bai ambaci wal khayla wal bigala wal litarkabuha wa dina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah bai ambaci waɗannan abubuwa ba saboda kanana ne sai za ka ambaci kwale-kwale to a yanzu kuma bayan kwale-kwalen tun kwale-kwalen yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake samun hada-hada sun da yanzu ma ba gashi ana ta tsaga ruwa na ce za kawo arewacin Najeriya ko menene ba saboda kaya komi nauyinsa za a sake a ruwa ya zo komi nauyinsa wani lokacin an sake a jirgi matsala ne ko an sa shi a jirgi aka samu jirgin da zai dauko to kudin da za a sa masa talakawan kasan ma ba za su iya saya ba amma yanzu ga siminti ga su ga gishiri ga menene talakawa ma suna iya saya ba don a ruwa ake kawo shi ba ai gishiri ba kai saka saya ba sai dai ka koma gishirin da ko kuma a je a samu wani rami a wani waje eh, a can kasan alkaleri ne ko ina ne sai a samu wani rami ya nawa yadda za a yi gishirin dabara wanda talakawa za su samu amma saboda ana shigo da shi ta ruwa to shi yasa za ka ga ga bambancin faraki wanda ka gaya maka kaje ka saya amma a yanzu ga jiragen kasa da kuma jiragen sama wanda a wancan lokaci babu amma tuke shine jirgin ruwa to kwanan nan ma an ce an yi jirgin ruwan da yana daukan ton ton wajen miliyan nawa ne na ce kai na ce lallai duniyar na wato waɗansu aka za su kare rayuwarsu shi ba ya yi tunani ko wasu sun yi tunani sun kirkiro jirgin da mai yiwa zai iya ɗaukan mutane bila adadin ko da yake mutane ba shi suka yi ba basu da nauyi domin su minti ya fi su nauyi ko shuga ya fi su nauyi ko gishiri ya fi su nauyi ko ƙasa ma ta fi su nauyi tunda yanzu akwai waɗansu irin abubuwan da tile tile ɗin nan da ake mannawa wani baya sayan na Najeriya daga Ingila ake kawo musu a cikin ruwa saboda tsaban ya samu kuɗin banza fi daga Ingila ko daga amerika za a ji a ɗauko masa saboda haka a takaice Allah tabaraka wa ta'ala ya kore mana waɗannan kwale-kwale wanda kamar yadda na yi bayani Allah ya basu su tunani sun kirkiro jiragen ruwa iri daban-daban jiragen ƙasa iri daban-daban jiragen sama iri daban-daban amma kuma sun kasa bautawa Allah shi kadai ai kun ga wannan hatsari ne saboda haka yi tsallake ne shine mallam ya mayar da ni wa sakara lakumul fulka litadriya fil bahri bi amri waɗannan kwale-kwale suna gudana a cikin koguna kuma ruwan Allah ne da umarnin Allah wa sakara lakumul anhara Allah ya hore muku ainihin koramai wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhara lakum al-layla wan nahar ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhara lakum al-layla wan nahar to kaga goma sun tabbata ni'imomi manya-manya guda goma sun tabbata shi yasa Allah tabaraka wataala ya dora da ayan gaba Wa'ata ce wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar mun ƙara lokaci da yawa ko سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. basir suka yi na tambaya yana sadi daidai da tashi ya zo kuma umar bin kaɗan mara